Fada, bonsoir et bienvenue sur votre émission des jeunes da fatan wannan shirin zai tada ku lahiya duka inda kuke. Mai gabatar da shirin Aminiyar ku ta kullum Rabia Mai Kano. To, babbar sallah dai ta gabato nan da 'yan kwanaki kalilan. Les préparatifs avancent bien, j'espère. Pour la fête de Ramadan, nous avons parlé des habits de fête et accessoires. To da yake ita kuma wannan sallah ba ta kaya ba ce. Za min zancen star kin sallah. Rago kenan. ga tare da masu sai da raguna da shanu duka dai abin da ya shahi dai duka wannan dabbobin da ake amfani da su a wannan sallar a nan marshe da betai turaku na karce lazare na yamai C'est un beau business qui se développe autour du bétail et des accessoires pour les grillades. Nombreux sont les jeunes de ceux cikin wannan kasuwancin a su fote les mains en cette période. Yaya kasuwar tabana da dama komi na tafiya daidai qu'est-ce que vous proposez à votre clientèle et comment se porte votre business C'est bientôt la fête. Comme invité, nous recevons sur cette émission Younousa Abdelkarim, il est le gérant du marché Tourakou. Younousa, ça va Ça va. Kana là La Ya kaswa Wallah, alhamdulillah. Super. Nous sommes avec Abdraman Harouna. Lui, le fort gérant Abdraman, ça va Ya aiki, ya kaswa Super. Nous avons également euh, Abdou Nasser, Abdou, le revendeur de bétail. Abdou Nasser. Oui, ça, ça va. Voilà, ça va. Il y a qu'à soir, là. Voilà, gomme à l'aise. Voilà, gomme à Nasser On n'a pas de à Nasser Alassane. Lui, il est client. Il y a des on n'a Mouravonaka. Ah, Nassam. C'est bon, c'est bon. C'est <laughs> Super. Nous avons également à cette fois Hafizou Garba, lui, le revendeur de bétail également. Ah, Hafizou, ça ça va matano matabo wallahi safa da dama kai ma kwa akwai hausa akwai ah, hausa sama zarma dai zarmanci dai ko to da to et tous les moutons et bœufs qui nous entourent <laughs> yo muzo inda suke kamar an sani cikin wannan shirin muna tahe da music mu da rubrikin na don da yake sarrafa muna a kowane sati kuma da kronikin da olivier yake tahe mana da shi Dans seulement trois jours, la communauté musulmane va célébrer la fête de l'Aïd el-Kébir, ou comme les enfants appellent cette fête, fête du mouton. shi yasa muka ga ya kamata mu leko bangaren matasa da suke cikin kasuwancin raguna da wasu kayayyakin gishi da na yanke-yanke mu ji kuma yane su ma da suke nan ga tahiya a wannan lokacin kuma ba wa'annan wanda muke tare da su wannan matasa wanda muke tare da su dama za mu je mu leƙa bangaren su kuma wa'annan wasu cikin wannan kasuwancin hallo da suke cikin garin ya mai suna yawo a bikin aikin mu Maryam Adai ta je ta yi rahoto tare da su zan mu shurari su kuma ya ne kasuwancin na suke tafi da shi Et on se retrouve juste après sur Tous à la Fada. ga dai sai da waɗanga ayyukan nan suna ayyuka na yukaye da addunansu da sarwa waɗannan kowa ya sani da na suyan nama dai na da lidduwa waɗanga wanga kasko na babba da shi na ake suyan nama ga wance ne a karami mai bi mishi su kuma kowane da ferin su akwai na jika shida akwai na ɗari biyar akwai na jika uku ga adduna nan su kuma yana gani kowane da nashi fili in mutum ya tose za mu ciniki da shi mu saida mishi akwai na jikka akwai ta ɗari da hamsin akwai ta ɗari suna cikin juna yanzu dai na muka ware to a gina dai ta kwana to sannu sannu dai ana ɗan tattaba tun da yake sallah akwai sarwa mun ware to dai na dan mu ware tiblis dai dai haka da sauransu irma yau mamma kala abdullahi abu saini iro irgoyo manta kala makiyaj gine no kirgin nere amma songo dikim so tare toto irka furo tangara da ayo sisiri yanki gine nere yakine to irte gir kuligati zamir bisa settan wal wittan kirgati oh ture songo zamano ya turi sino turi kadai sisan sisan kompla to hayawo asin nan ka asfata kawi kulkan ningona nyamai gonda katako bolen kunda kauye ga kande sanda tilberi yangu koyi magadi yankine igi kunda gine kande o asin na kandu mas fata non kunna fatanda apo cham fongol kam bo hal ganum boni funda kande yare ga sin nan kan gina fata o to ku dai kun ji wa'annan matasa wanda suke su daga waje suke nan suna yawo suna tallasu bari mu dawo ku kuma wajen ku mu je ya ne ku kuma sana'ar taku take ta da ita a wannan lokacin sallar da ta gabato tambaya ta ta farko an doyar da mutum qu'on voit partout a marché en turaku muna so mu san menene kuma matasa suke commercialize da mi mi ake samu anan kaso turaku in zo gare ku yunusa jeran da mi mi ake samu a kaso turaku to turaku ana samu dabbobi nan ga kasuwan dabbobi ne akwai sanu akwai raguna akwai awaki akwai rakuma mhm. inda an ce dabba ne kowane mm. dabba in ka zo kana iske shi nan ga tunda kasuwan dabbobi ne mm. Mm. to kun bada dabbobi akwai abin da ake samu da yake yanzu na ga sallah ta kusa kuma muna ta shin ana ta kere-kere ana ga itace duka wani ana samu san yanzu nan ga mu bangaren dabbobi muke eh. nan ga akwai masu yukaye akwai masu itace mhm. masu zuwa kilon su sayi dabbobi da masu saida mm. duka haɗe su nan ga in ka sayi ragon ka kai bakin port ka sayi yu kanka ka huce ka sayi tabarma ka huce ka sayi <laughs> itace ka huce kenan komi jen suna eh. samu albarkaci wanga wata eh. tunda kowane bangare zen suke baka dai kake kana zamna cikin wanga wata mai albarka kake mm. ga kanan sallah ya zo kai haka nan bai yi ba eh, kenan kowane jen akwai bangaren mm. masu dabbobi in ka kawo dabba kawo mujiyan saura suna amsa su ta bakin guduwan ko su ta yi wani kote su sai da su sai su samu wani abu hmm. ka gani na sari na jin kana zance yanzu kana zancen dissa na hada abincin dabbobin ma ana samu wallahi nan ga in ka zo dai ka sai rago alhamdulillah hmm. akwai dissa komi abun da na ci samu lahiya akwai biritiner akwai komi da komi ciyawa komi nan in ka zo in ka samu rago akwai yuƙwa akwai disa akwai eh. icce akwai tabarma akwai komi da kana ake shi kenan nan ga munan sai mu ce da alhamdulillah a <laughs> ah, an yan kare kenan insha Allah mm. abin da nake so in sani yaya ne harkan kasuwar ta bana da dama bari in zo ka wannan gamin abdurrahman haruna yanzu ana zancen hukake ku ne dai masu hukaken ku to ya kasuwar ta bana kasuwa alhamdulillah kasuwa ta bana eh. kasuwa sallah bana bakin gwargwado yuka mun yi wallahi kuma ana saye bakin gwargwado mm. gaskiya alhamdulillah saboda inda mun ka sa ana sayan yukaye eh, da kaga ana sayan yuka to ba ita ma ana sayan ta <laughs> eh. saboda mun ga namu harkoki bakin gwargwado suna tahiya wallahi bakin gwargwado alhamdulillah mm. kuma dabba yi su bilillah ko jawo bisa ta wanda adda abi ne suna san yuƙa shi biya da ita Mm. akwai mai sayan goma mai ishirin a koma mai lokaci har ishirin shi na saye shi aji mai yara ne don aiki mm. eh, bakin gwargwado yuka dai kai wallahi bana mun yi ta amma kuma alhamdulillah tana ta haya muna zuwa abatar kuma mu zaka nan kuma mu kasa kuma a sayi mm. eh, har abatar muna zuwa abatar muna zakwa nan bakin gwargwado yuka wallahi ta haya alhamdulillah yau kuma kayayyakin da kuke kamar wani irin kayayyaki ne kuke yukaye muka sayo karhe katako mu zaka mu sayo roba katako mu zaka mu datsa mu kera mu hauda mu mera ta yukawa da bature kai yuta yuka ta kada kuke ba eh. yuka kada bace ta ake samu anan ko ban kayayyakin da ke kuke kayayyakin na datsa sa'a an ka ce yuka ga tari adda kenan duka bugu guda na muka yi mai nan. Ah, ba ku ba ku kuna ke ma ko? Kasko. eh kas kowa a kowa da ka yi ne mu ba mu kila kasake eh. amma masu kasake kuma kusa gare mu na suke okay eh duk kila sai ta zan huri guda na aka yi mm. uwar za ka sayan wanga sai a ce ma ga ga kaza mm. wani ma ba sai an tambaye ba ga abin da ga hinan kusa gare shi okay eh komi muna kawo kusa gare mu eh. to to a wannan fadar muna eh. tare da wani kiliyan kinku amma kan iso gare shi zan tambaya wai yaya ne ragunan na bana ana zancen tsada tsada tsada wa za a amsa nasir ya ne ragunan da bana a wallahi ragunan su dama dama da dama dama me ba gudana ba da baran nan kuwa oh, saboda laitoris in nan sun sa cikin dajin nan duk ya shiga cikin juna hmm. yanzu ba kowa ga zuwa cikin dajin nan har cikin daji dajin nan sai shi kawo ba amma dama dama yanzu insha Allah oh. eh, amma ba kamar bara ba kuwa amma dama dama insha Allah kowa da duk abin da ya zo sai di parents bai wace wani cinq kimil hakan ga kama da mutum in ka 20 mil yanzu ana samun shi 95 000 95 kuma nasir ya kashi wannan magana tashi to wallahi maganar ta akwai ta eh. mudu mu muna zo mu sai mudu muna zo mu sai muna gani kamar da da yanzu ba guda ba eh. akwai difference saboda mi da in ka zo ko baka samu nan nan kana samu kamar ba na da ne ba yanzu ka samu sai wanda ka sani sosai ka samu arha kamar ba da ba ba kowa ne na ta dashi kamar da ba amma la yanzu alhamdulillah dai kowa dai rabon shi ne yana samu mm, kai da yanzu ka samu naka ah, alhamdulillah <laughs> hau ka samu eh, komi na samu komi na samu ike dai ne ba samu a ice ya kingi eh. <laughs> to dako muna so mu san kamar daman wai busashen daga ina ne tsadar ta hito eh da mu Niger kowane mhm, bangare dabba yana hita kasan muna samun raison de tilaberi me yanzu raison de tilaberi san yanzu babu kwanci hankali yawan dabbobi Niger duka wannan kote suke yanzu mm. abinda muka samu maradi Zander, tesawa su ne muka samu yanzu kasan mm. da su bai ise mu da ne ana ce dabba yana ce dabba ba ca da ka yi tunda ba kawo san mil ka ce a baka dabba dai san san kanta mil bai yiwa kenan gogodo abin da ka gare ka shi ne za ka samu daidai da kuɗin ka za ka samu mai mutane suna ce dabbobi suna cada dabba bai da cada tun da yau oh. ni na da jika hamsin ban ce in kama rago jika ɗari bai yiwa eh, kenan gogodo kuɗi na da kawon nan insha Allah ina samu wanda ya daidai da ni hmm. oh, kowane kowane firidu in ka zo akwai shi tukin kasuwan ga zuwa 700 mil zuwa kasa har 800 mil rago akwai cikin kasuwan ga kai kai kai wannan rago na son gane shi rago 800 mil akwai shi kana so ma na gwada maka su akwai ni jika hamsin oh, akwai ni mm. jika arba'in har jika talatin biyar kana samu ragon insha Allah gogodo daidai kudin da ka kawo in Allah da kana samu <laughs> amma wannan bebe ne ko ba eh, san can bebe ne rago dai ne rago an ce cikin musulunci in dai ka kam koho kam haka in dai saura yana layya wasu na ce dabba kaman tumciya ko rago haka ana ce wata tara ko shekara mm. wasu malamai suna ce shekara da wata biyu ko shekara da wata uku mm. kana ji ko to sa dai da dabbobi to kenan da ake cewa in tabaski ne ta zo firi kin yake augmente kenan ba haka nan bane kowa ya zo da dan kudin ka kana samu da haka ne firi bai <laughs> firi bai monte ba eh. abinda ka zo gogodo in shi insha Allah kana samu ko shi dai masu shuraren mu hira da muke nan tare da matasan wannan da suke cikin sayar-sayar in ce duk abin da ya shahi raguna da shanu da nan kasuwar turaku tare da su muke nan ga hira yanzu za mu zuwa mu ji bangaren shi kuma don da cikin rubrikin tashi me ya zo mana da shi et on se retrouve juste après dans ce marché mouvementé hein vraiment ça va dans tous les sens mu ga hankali wani shanu zai faɗo maka a wannan wurin nigérienne nigérien mes chers compatriotes pour la prospérité de la culture le studio Kalangu présente l'artiste s'exprime. Hey. Aujourd'hui, la machine reçoit, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, Mr. Mirador! Milayati yaya mwizamani Tulu no ha Raptole zaku gani Bani wasa chichi huilindaga Wandi ya wasa Yasori ta gani na barina duciyata atare atare c'est <laughs> balle ke su bana da de ina il y boude da birki don birkidoni chivi, chivi. yeah. Mirador dans sa tu es sur l'émission Tous la Fada la machine et les humains ont envie, euh, n'est-ce pas, d'avoir un certain euh, nombre d'informations sur toi. Parlons de <laughs> Mirador dans sortie sur l'émission Tout ça la Fada. Mirador dans sortie Hey. Je me présente d'abord Abdoulaye Alagé Moussa Souley, mhm. et né le 26 euh, juillet 1992 à Zender. Ok. Donc, euh, Zender, c'est la capitale du Damagaram, la vie de collines Zender est scotché certainement sur cette émission. Mais ben Zender, Mirador, tout a commencé à, Zender. Et nous étions en 1992, la date de naissance de l'artiste. Ok, Mirador. Dagazender, Zender, Aika, Aika daga zandar ni kanya mai ai okay ai di studio kunche studio kunche ai kono da ma euh, a resuré son tu te rappelles de l'année ouais année fono 2007 2007 non 2007 nika nous dit studio kunche ai di studio kunche mo fenobino gajine fenobin bona di face à face okay nas galsen gono da sul sul pianiste on irgo 2007 2007 edera okay d'accord dans Rap ou rap non tu là Rap non tu. Pourquoi tu as opté pour le rap Bon, rap pour un kan ne fa. Mat kina na sintinda. Matatin na sintinda. Oh, fama de semira da. Dar West. Dar West. Dar West collection kan ninge collection foti. Ai di mat kan gi chardi da artiste. Ma sanga kan gas dinga banda. maji. Oh. Akfor mai de mai gi chardi. Ni oh, chardi. Dar West connection. Dar West connection. Ai gi concert a Montauban tete. Ah, mais mais mais non.

Divis sare labo te jigi divise man soy spécial ala mi to bobo ga parce que eh. da ton to wo émission ora angle dura divis divis divis no parce que quand il mo and rap hmm. ay ka ko ini bon il faut que aro ay mo na musique ko de ma quoi e ko beri après dit quand a musique ko de hmm. ma tabandi ay ne bon ay ma clasher ah dañu clashé Babylone lâche mon peuple tous ces vents tous ces sangs coulés Babylone l'une des dettes Mon continent il a déjà ruiné Babylone lâche mon peuple tous ces vents tous ces sangs coulés Babylone l'une des dettes Mon continent il a déjà ruiné ah, Divis, mention spéciale à toi hey, hein, Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. On va parler de la situation, de comment est-ce que la musique ou le rap évolue. Nous, selon toi, nak gagné ni keso. Nous, voilà, dion nak gani ni keso. emission. To. Yadda kace gani misali yace nan da tsawa ta yi. Oh, rapo avant. Oh. Rapo agogo ne grave. Ok, avant no. Jirbiyante. Oh. Rapo dusungu. A dusungu kai nufo. Me son. Oh. Ago yege jijirgutu. Agogo jijirgutun. Parce que son burakir dago charban nambu. Oh. Irgo te album concert live no gerse bientôt. Mate. Do 16 fono kan <laughs> Nous sommes à la fin de la première partie consacrée à la jeunesse nigérienne. Mr Mirador sur l'émission tout ça la Fada. L'instant est solennel. L'artiste va s'exprimer. 30 secondes d'expression. Mirador, on est allé. Un mot à l'endroit de la jeunesse, un mot à l'endroit de rappel, un mot à l'endroit, bien évidemment, de tout ce qui nous kiffe un peu partout à travers nos 46 radios, à travers nos 6 télévisions partenaires machino Nino fondo ok bon et actuellement aigo deuxième album Pour préparation Le premier album Déjà déjà ayn banan 2 février bore kuldi han nous nodin mjc jaar seku guichet fermé à 23h donc deuxième album aiga sintina aigo sol solara en même temps album gonu kan block figiboni gonu kan irgoti bora kulse dit imdi goye kirgo solo Solara musico irga Urgogati. irgo gati irgo gati di bin fo musico mon de di bin musico musico mesdames et messieurs ladies and gentlemen c'était l'artiste Mirador sur l'émission Toussa la Fada version franco hausa Mirador humain talk it hey après une petite frayeur, euh, un bœuf qui a failli nous rentrer dedans, mais il a été maîtrisé. On revient à la FADA avec les jeunes euh, de Tourakou. Aujourd'hui, on parle de leur business à deux pas de la fête. Comment ça se passe Comment est-ce qu'ils arrivent à écouler leur euh, bétail Est-ce que ça marche La clientèle afflue Mutane Sanazo a a wannan fadar kun ji ko muna hira tare da yunusa abdulkarim shine jeran kin marshe tura ku muna tare da abdurrahman haruna lui le forgeron abdu nasser abdu revendeur de betai lan gaske to nasser alasan shi kuma kiliyan ne ya zo sayan ragon shi kuma ya ji daɗin sayan hallo ya zama yana hira tare da mu muna tare da hafizu garba <laughs> muna tare da hafizu garba lui le revendeur de betai to hafizu hmm, don a yi ba hafizun zo ka kamar yanzu rago ka ɗauko rago kan ka samu ka saida shi cikin abincin shi da wannan kin shi guzan bisi sai kamar kombiyan har sai ka sa kombiyan cikin rago lokacin da ka ɗauko shi zuwa a samu wanda zai saye shi wallahi bon wannan mu ba mu lissaye da shi kwa eh. don mu aikin muna kwa ba mu lissaye da wannan muna iya kawo bisa muna iya kawo bisa shi suna dan kwanaci suna nan darme har aka sayan shi Eh, tun da yanzu cikin aikin muna in Allah ya kawo masayi muna yi musaisuwa kuma muna samun wani abu don shi na ko abun da muka ga aikin mu dole doka muka yi kwa hmm. kenan ba ku ganin kaman wata da sa da wata ciyawa kuka yi ta bashi ah, ta bashi wannan baya impactan freaking yana impactan freaking ko ko bai impacte a ah, wannan dole na ya impactan freaking eh okay nasir mu yanzu hmm. in mun kawo raguna da shanu wannan ba mu lissahin wannan ok saboda akwai wa'ansu tun an kasu kai muna sai da su akwai wa'ansu sai sun yi kwana guda akwai wa'ansu kwana biyu kenan wannan semen fa wannan ba wannan kalkulkin nan kiwon mm. dabba mu wannan ba mu lissahin shi mm. wannan wannan ciwon dabba wannan ba mu lissahin shi wannan saboda wannan duk mai sai da bisa ci da shi ba ta faɗa mai rai saboda bisa in kana ci da shi shi na karuwa na baka faduwa mai mm-hmm, mm-hmm. bisa in baka kida shi abin baka sa cikin wala baka samun shi hmm. ala ok to yanzu zan zo wajen ku jeran ka in dawo ga tambaya ta ta karshe da zanen muku ina so in sani yunusa yanzu kaman kiliyan kin da suke zuwa kuna samun kuna gane ma juna da su insha Allah muna gane mu juna mm, tunda babu wata matsala dai babu wata matsala su kamo su in mutu ya zo rago guda ka biya dala in ka shiga kasuwa mm. a baka takarda ka shiga in ka shiga su kenan ya kare in kana so ka yi wata guda in ka sai da wannan komanda sai ya kare baka biya sai ka mm. ɗauko sabon komanda in ka zo ka biya haka nan ne doka yake kuma haka nan ne ana sari ana tayya to za mu zo mu shakata cikin wannan shirin da waƙar eh, Oku Oku, Tassani Danja. Et on se retrouve juste après sur Tout Fada avec les jeunes du marché de bétail Turaku. san Allah nake sallah yayi komo Allah jawa na roƙa kar mai kai komo ranar sallah yau ne sallah ranar bauta ga Allah shi muka waɗoki. ce maka kauna fito sarari masoya kar da kiyo barna lakan da kauna madadin sona kuka lambana a so za ki ji murya da wannan shirin namu muna tare da matasan da suke cikin saide-saiden bukake da dabbobi a nan marshe turaku yanzu muna so mu sani cikin wannan sana'ar da kuke in dawo wajen ka abdurrahman haruna ina so in san kamar akwai matsalar da kuke samu cikin wannan sana'ar taku ina ji kasuwa eh. wallahi cikin sana'ar ta matsaloli ko ɗaɗai ba mu fara samu ba bakin abin da ya yi gaba ɗaya na muka samu ci gaba ɗaya ka zakuwa tun muna mu biyu hannun ka zama uku ga hannun kai wani biyu hannun takwas muna zama kuma kowa bakin gwargwado shi na samu kannin sallah ta ciki muka ragunan layya mi ciki muka yi mm. mu yi mu mata tuwa da mutum mu mai maɗiyan mu wallahi dai ciki muka samu bakin kowanne ta tara ku wallahi albarka da muka samu abu na dai baka buɗa wani hijiya daga kai sai ubangiji eh, amma bakin abin da mutum muka samu ba mutum duka wani ka samu ne ba bakin gwargwado duk da aka fi sai wani ya hayanta wani yanzu da eh. kuke nan tare da wa'annan matasa matasa kamar nawa ke da koyan da suke na aiki tare da yaran masu kama mun eh wanda suke aiki da cikin ku shida ne eh amma ana kusan jaji ibrahim mu bakwai har kusa muna zama hmm. eh kuma wallahi aiki bakin gurguru sai sahiya ta waye muna yi to ya yi kyau zan mu zo ga wajen kiliyan ka in dawo wajen ku to kai kuma yanzu ka samu ka sai ragonka kenan kai kai ka da wata matsala shi kenan kawai kana shirin laita ba wani matsala sai sace mota in taya ta shi kada ya saura mini kawai shi kenan ka abin da ya maka kingi eh shi dai ne kawai in toci mota in ta da mota ragona mm. shi kada ya saura mini amma ana haira ka sai abincin shi da abincin da za a yi ci dole ne komi ne akwai mm. komi yuka ma na sai Mm. yuka ma na sayi akwai yuka na sayi yuka na sayi ice na sayi rago sai in saki mota in taya shi dai saura ok mm. to sai bon zan dawo wajen kujeran wannan aikin naku dai ko in ce wannan sana'ar ku dai ba sana'a ce mai sana'a ce mai wahala ana iya cewa tunda dabbobi ne kuke rike da su muna so mu san kaman kuke a ce rovandar kuna da su da yawa wani risk ne ke cikin wannan aikin naku wani matsaloli ne kuke fuskanta vu que mu cikin tayin mu dai ba masala tunda Niger akwai wani abu mm. mu mun san doka ba mu taka doka duk abin da ya hito da doka na an ce na kasan mu ne muna kokai gogudon mu kare shi kenan mu cikin tayin mu ba mu nan samu wani matsala in mm. mutu ya zo iske bakin port mu kirga dabbobin shi dabba nawa gare ka ya hodi sai yara su ba da takarda su amsa kuɗi Mm. babu wani da matsala da muna samu sakamu da masu dabbobi mm. ba mu nan samu duka kuma kuna da dabbobin ko kuma kuna da naku muna da dabbobi kai ma kana sai da ina sai da dabbobi to shine nake cewa yanzu kamar cikin wannan sana'ar da kake ta sai da dabbobi eh, eh. wani hadari ne ke da cikin shi kamar yanzu ka ta ka dauko dabbobi ka kawo su da yake abun hada cikin tayyar mutum ma abincin su hadari kace ba sai yau da mm. gobe yau yanzu na yi maka magana yalla ka ta gaba a ce yanzu ka ga zo kai magana da wannan babu shi ko ce na haɗari kana ya ka ɗauko dabbobin nesa kana a mutuwa cikinsu kana samu wajen sabka wanda ya kalle kenan mutum cikin tayyaka ba a ce ba ka sama tun da duk musulmi ka daga yin hau biskan ka kama ka da hannu biyu wata rana kana ɗauka dabbobi kana samu wanda ya mutu cikinsu wata rana kana kawo dabba wanda komi bai same shi sai ka sabke su lahiya ka sai da lahiya kenan sa da tayya ba ka ce cikin sana'a ba ka samu matsala mhm, mhm. tun da yau da gobe sai Allah kenan akwai wanda suna ɗaukar dabbobinsu saura su mutu saura da a sabke ya kalle tunda yanzu ka ta ka sai rago jika ɗari biyu jika da hamsin ya kalle maka ka san sai dai ka neman mahauta tunda ba zan layya ka yi kenan wurin nan ka yi hasara tunda ragon ya kalle ka san kuɗin nan ba ka samu shiga shi oh, haka nan ne kenan cikin tayya kuma ci da dabbobi da ana ci da dabba lada ne dabba in kana ya abinda za ka sa cikin shi ba ka saida shi ba ka sai da shi kenan wannan mun saba da shi ka hmm. kawo dabba ka ci da in kana ci da shi kudin ka kawo ka yi bai gage amma mai rai ne ko mutum ne in ya kwana bi bai ci ba ya ne ne kamar dabba amma nan ba ku da kamar wani likita kan gada wani da ke diwa akwai likita akwai likitoci nan ga likitoci nan ga dabba in ka zo ka sabke ana yi maka allura komi da komi akwai masu cawa akwai masu harawa akwai masu dusa akwai masu ruwa har da garo akwai duka jiyan suna rike da su kuma kowa yana samun gwagwado abin da Allah ya ci da shi to nasir wurin mm. da wajen ka to nasir kai kuma wanne kaman matsaloli ne kake fuskanta cikin sana'arka special man kai akwai abin da ya ya darme maka kai ko ko abin da vraiment yake damun ka cikin sana'ar taka a ah, wallahi ni dai bana da bana wallahi ban samu wallahi kun yi ban samu wallahi bana mm. amma sai dai bara wannan yayi amma bana kun yi ban samu wallahi sai dai alheri mm. wallahi saboda duk da an kai yau na wani ya tashi wani ya faɗi hakan nan bana dai mu la ilaha alimina bana hmm. to masu shuraren mu dai kam ban kwana da wa'annan matasan wanda muke tare da su za mu leƙa shi kuma olivier mu ji cikin kronikin uh, uh, tashi me ya zo mana da ita a wannan satin et on se retrouve juste après sur tout ça la fada Amis auditeurs et auditrices, bonsoir. Dans la chronique de ce soir, nous allons parler des Jeux Olympiques Tokyo 2020. Oui, ces Jeux olympiques nous ont quand même donné de bons exemples de résilience, de patience et surtout d'adaptation. D'abord, de résilience. Prévus pour l'année passée, les Jeux olympiques de Tokyo ont été reportés en raison de la pandémie de Covid-19 cette année. Malgré la pression sanitaire, le scepticisme de certains acteurs locaux, le forfait de certains athlètes puisque positifs au test de Covid-19 et enfin l'absence des supporters dans les tribunes. Une bonne leçon de résilience qui nous montre que même si les difficultés sont nombreuses, il y a aussi des solutions. Ensuite, les Jeux olympiques de Tokyo, c'est aussi une leçon de patience. Les organisateurs, les athlètes, les dirigeants ont gardé leur patience pendant une année environ. Les organisateurs continuent d'entretenir les infrastructures prévues pour la compétition. Les athlètes continuent également de s'entraîner et les dirigeants continuent la coordination afin d'éviter que la pandémie ne prenne le contrôle. Enfin, les Jeux olympiques de Tokyo, c'est également une bonne leçon de patience. Attendre pendant une année pour qu'une pandémie ne libère le plancher, ce n'est qu'avec patience que cela pourrait être surmonté. Participer à une compétition sans supporteurs, c'est également un exercice qui demande beaucoup beaucoup de patience. Et nos athlètes nigériens ont réussi à surmonter ces défis. Actuellement à Tokyo, ils défendent nos couleurs, mais en vrai, ils défendent également la victoire du peuple nigérien face à la pandémie de coronavirus. Aux Jeux olympiques de Tokyo, il y aura également des gagnants et aussi des perdants. Mais quand on se souvient de la pandémie de coronavirus et ses mesures de restriction, on peut dire clairement que le vrai gagnant de ces JO, ce serait bien évidemment les hommes une victoire d'abord japonaise, ensuite une victoire universelle des hommes sur la COVID-19. Amis auditeurs et auditrices de la FADA, eh bien, avant d'abandonner vos projets, pensez au Japon qui a organisé la compétition de Jeux olympiques dans des conditions très difficiles et qui n'a pas abandonné. D'ici là, portez-vous bien et à demain pour une nouvelle chronique. Merci bien, Olivier tout le monde, c'est la fin de tout ça, la fada française à Oussa. Nous étions avec les jeunes revendeurs de bétail, les gérants du marché de bétail coup. Nous étions avec les forts forgerons qui sont dans, dans tout ce qui est couteau, dans tout ce qui est euh, ustensiles de cuisine, pour la friture de la viande. Ils étaient avec nous. Mun ji kuma sana'ar ta siyar cike da ita, bana dai sun ce alhamdulillahi. Kuma dai duk wanda ya zo da ɗan gwargwadon kuɗin shi yana samun daidai nashi. Kenan sai mu ce a yi sallah lahiya kuma muna ma duka masu mu duka cikin kafofin mu na sada zumunta da kafofin watsa labaru muna musu barka da sallah da mu da masu sai da ragunan da masu sai da wukake na turaku ko to sai allah ya maimaita muna